This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. masu sauraro assalamu alaikum ta da fatan an tashi lafiya baba yako makeri ne tare da ibrahim kalmasi garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau laraba 29 ga watan janairu shekarar 2025 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga ibrahim da kanan labarai To baba, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga Isra'ila da ta janye wata sabuwar dokar da ta kafa wadda ta haramta ayyukan cibiya mai taimaka ma falasinawa shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce gwamnatin kasar za ta ɗau nauyin mafiya muhimmanci daga cikin shirye-shiryen da gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump ta daina ɗaukar nauyinsu a ƙasar da ke fama da yaƙi sannan hukumomi a yankin puntland na ƙasar somalia sun hana baƙi shiga ba bisa ƙa'ida ba kuma sun umarci ayyukan baƙin haure da kuma na kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa da alaman kokarin da gwamnatin najeriya ke yi na sasantawa da niger da mali da burkina faso su ci gaba da zama a cikin kungiyar ecowas ya ci tara akan yi wa abin mummunan fahimta a ɗauka kamar wai ba a bin su ta hanyar diplomasiya ko ba a lallamin su ko kuma ba a neman jawo su a jiki ba irin kokarin da ba a yi ni din nan na yi yunkuri ba sau ɗaya ba sau biyu ba in ce zan tashi in je ma ko kuma su mu ce musu mun gayyace su su zuwa Muna kuma ɗauke da fasarar rahoton wakilin murya Amurka a Malawi game da wata kungiya da ke tallafa wa jarirai da aka yarda su domin ba su kula wadda ta dace. Kamar kowace safiyar Laraba yau ma muna tafi da shirin baki bayan wuya na Murtala Faruk Sanyin na wanda a yau shirin ya amshi bakoncin wani dan siyasa tsohon dan majalisar dattawan Najeriya kuma tsohon dan takara na gwamna a jihar Sokoto sanata Abubakar Umar Gada. inda suka tattauna a kan batutuwa da dama amma yanzu sai a gyara zama a sha farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira ga gwamnatin isra'ila da ta janye wata sabuwar dokar da ta kafa wadda ta haramta ayyukan cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai taimaka ma falasɗinawa dokar ta fara aiki ne a wannan makon ina takaicin yanke wannan shawarar da aka yi kuma ina roƙon gwamnatin isra'ila da ta janye ta abinda guterres ya rubuta kenan a wata wasiƙa a ranar litini ga jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya dani danan wadda muryar amurka ta samu kwafinta. ta babban shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya ce cibiyar agaji da ayyuka ga falasɗinawa ta majalisar ɗinkin duniya unrwa a takaice ba za ta sauyu ba sannan babu wata ƙungiyar kuma da take da sukuni ko hurumin yin irin ayyukan da take yi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya umarci jami'an gwamnati da su yi bayani kan duk shirye-shiryen da amurka ke ɗaukar nauyinsu waɗanda a yanzu aka dakatar da ɗaukar nauyinsu a ƙarƙashin gwamnatin shugaba donald trump waɗannan shirye-shiryen na harkokin jin ƙai ne abinda da zelensky ya faɗa kenan a jawabinsa na kulle yomin a jiya talata kusan dukkansu ba a gudanar da su ta kafofin gwamnatin ukraine a cewar sa? a maimakon haka in ji shi ana yi ne kai tsaye ga al'ummominmu ta wajen kungiyoyi da dama akwai shirye-shirye da dama za mu duba mu ga waɗanda ke da matukar muhimmanci kuma suke buƙatar a gaggauta tantance makomarsu a cewarsa ya ƙara da cewa za mu samar da wani kaso na kuɗin da ake guda wato ake buƙata don gudanar da su a ƙarƙashin tsarin kashe kuɗi na gwamnati a halin da ake ciki kuma nan da nan wani alkalin tarayya ya taka birki jiya talata ga wani sashi na umarnin da gwamnatin trump ta bayar na dakatar da yi wato yawancin kudaden da gwamnati ke kashewa bayan da aka shigar da wata kara a kotun tarayya da ke washington alkalin kotun gunduma ta amurka lorin alihan ta umarci fadar shugaban amurka ta white house da ta karta dakatar da kashe kuɗi kan shirye-shiryen da ake da su a yanzu har zuwa ranar uku ga watan fabrairu lokacin da za a yi zaman sauraren shari'ar a washington a da umarnin na gwamnatin trump za zai fara aiki ne da karfe biyar na yammacin jiya talata wasu kungiyoyi masu zaman kansu ne suka shigar da karar inda suke wakiltar wasu kungiyoyin al'umma da masu ƙananan sana'o'i da kuma ma'aikatan lafiya to an jima kadan ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan gwamnatin najeriya ta ce ta yi duk abin da ya dace don dakatar da jamhuriyar nijar mali da kuma burkina faso daga ficewa da kungiyar ecowas amma yunkurin ya ci tira wannan dai na zuwa ne bayan karewar wa'adin ficewar kasashen a watan nan na janairu duk da cewa ecowas ta kara sabon wa'adi na watanni shida ga kasashen gadin rahoton nasir adamu el daga birnin tarayya abuja kazalika kasashen sun kaddamar da matakin buga sabon fasfo don jingina amfani da na ecuas da kan bawa 'yan kasashen kungiyar damar zagawa kasashen juna ba shamaki ministan harkokin wajen najeriya yusuf tugga ya ce sun ɗau matakan 'yan uwantaka da diflomasiyya don jan hankalin kasashen su zauna da dangi amma ba sakamako mai karfafa gwiwa duk da suna karkashin mulkin soja yusuf tugga ya ce an yi wa kasashen tayin kuɗin tallafin tsaro da kayan aiki har yanzu kai akwai kuɗin da aka ba su dala miliyan ɗaya ɗaya gudunmawa gudunmawa na fada da 'yan ta'adda akwai dubu ɗari biyar biyar da aka sake basu nan kuma da aka dinga ambaliyar ruwa amma akwai motoci da aka basu ambulance ambulance nan sun karba ma suka ce sai dai su canza fentin motocin ba sa so a san cewa daga nan ya fito ko yake ba magana ne da ya kamata mu dinga yi tun da duk da haka muna neman sulhu akan yi wa abin mummunan fahimta a ɗauka kamar wai ba a bin su ta hanyar diplomasiya ko ba a lallamin su ko kuma ba a neman jawo su a jiki ba irin kokarin da ba a yi ni dinnan na yi yunkuri ba sau ɗaya ba sau biyu ba in ce zan tashi in je ma ko kuma su mu ce musu mun gayyace su su zuwa don haka iya kokari ana iya kokari wayannan abubuwa da suka faru a baya da mu'amala da harkoki da suka yi da turawa karfafa wasu kungiyoyi wanda yan aware ne wanda ya tunzura sojoji suka je suka yi ku da sauransu wannan duk shi ya haifar da wannan ba wai wani abu da ita Najeriya ta yi ba ko kuma ta ƙi ba. Ga kalaman zargi daga Nijar kan Najeriya da nuna tana hada kai da Faransa don birkita Nijar to ga ya ce zargin na bawa gwamnatin najeriya mamaki aino a nemi a shafawa najeriya wani kashin cewa tana wani kusanci da faransa da wai har eh, faransa ne take gaya wa najeriya abin da za ta yi wannan magana ba ta kama hankali ba duk wani mai lissafi ma in ya duba zai san cewa wannan kawai shirme ne ba kawai zargi ne na ba gaira ba dalili tsohon jakadar najeriya afirka ta kudu suleiman dahiru ya ce ba farar dabara ba ce kasashen uku su dau zaɓin ficewa daga ecowas da hakan zai kawo illa ga tattalin arzikinsu ba ruwan su da ecowas amma kuma ni yadda na sha faɗa daga ƙarshe za su yi da dama saboda dukkan su uku din ba su da wurin teku kayan da za su shigo in sun shigo da su ta cikin kasashen ecowas ko benin republic togo ko ghana ko senegal ko nigeria a yi tunani gwamnati tana zuwa ta yi aiki ba wa kanta ba wa jama'a ta ke aiki idan wayannan kasashe uku su saboda daɗin kansu ba saboda jama'a suke wa aiki ba suka ce ga abin da suka zartar sai a bar su a abin da su ga dama. An go maslaha wannan dambarwar na da wuya kuma ko da bayan saukar shugaba Tinubu a jagorancin majalisar shugabannin ECOWAS a watan Yuli mai zuwa da ma musamman hukumomin Yame ke gani ya zama kan uwar gami na takunkumin da suka ɗanɗana bayan kifar da gwamnatin Bazum. Nasura da Ma'el Hikaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasura da Ma'el Hikaya da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da ma dandalin x da instagram yanzu ko ga ibrahim da ci gaban labaran duniya to baba hukumomi a yankin puntland na kasar somalia sun hana baki shiga ba bisa ka'ida ba kuma sun umarci kamfanonin wayar hannu da su katse layukan bakin haure da na 'yan ta'addan isis hukumomin na kokari ne su dakile hanyoyin da kungiyoyi irin su isis ke samun kuɗi yayin da suke fafatawa da mayakan isis waɗanda ke da wuraren ɓuya da yawa a yankin abdulrahman yusuf fara wani tsohon babban jami'in hukumar leƙen asiri na portland ya ce sojojin portland da kuma hukumomi na zawarcin mutanen da ke goyon bayan 'yan isis magaalada ah. ya ce wannan ƙasar na bukatar zaman lafiya da kwanciyar hankali birnin bososa birni ne na kasuwanci kuma mutanen da ke nan na bukatar zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali cibiyoyin tsaro ba za su tauye 'yancin jama'a ba za a gudanar da bincike kuma duk wanda ya shiga puntland bisa ƙa'ida za a mutunta shi za kuma a yaƙi duk waɗanda ba su da takardu. jiya talata wata babbar jami'ar majalisar ɗinkin duniya a wani birnin gabashin congo da ke fuskantar barazana daga 'yan tawaye masu samun goyon bayan ƙasar rwanda ta ce yadda fararen hula ke wahala a wurin ya wuce hankali sannan ta yi kira da a gaggauta bullo da wani tsari a matakin ƙasa da ƙasa don kawo ƙarshen yakin. ana buƙatar ɗaukar matakin gaggawa don sassauta irin wahalar da fararen hula ke sha don a kuma iya ci gaba da ayyukan jin kai masu taimakawa wajen ceton rayuka a cewar vivian bandafera mataimakiyar shugaban hukumar tabbatar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a jamhuriyar demokaradiyyar congo wadda aka fi sani da wato monusco tana jawabi ne ga zango na biyu na taron gaggawa na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya game da sa'o'i 72 na ƙarshe kan halin da ake ciki a goma wanda bera ta yi magana ne daga birnin ta kafar bidiyo saye da rigar jacket ta kariya da kuma hular kwano ta soji. A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tomadala shugabar wata kungiyar tallafawa marasa galihu a kasar malawi tusaiwe munkondiya ta ce ta san yadda ake jin kadaici a rayuwar duniya saboda mahaifiyarta ta watsar da ita tana shekaru shida kuma kakarta ce ta rene ta yanzu ta ceci jarirai da aka yi watsi da su da yara marasa galihu da kuma 'yan mata masu goyo a kasar malawi ga dai maryam dauda da fasarar rahoton wakilin muryar amurka a malawi cin cimwemwe fadata mahaifiyar tusaiwe mukundiya ta tafi ta barsa tana da shekara shida kakarta ce ta rene ta amma bata manta da bakin cikin girma ba tare da mahaifiya ba. yanzu tana kokarin taimakawa mutanen da aka yi watsi da su ko kuma ake nuna musu wariya. We provide shelter, food, Like Muna samar da matsugunni, abinci da duk wani taimako da uwa ko uba za su ba 'ya'yansu abin da muke yi kenan. Munkondiya ta kafa kungiyar da ake kira You Are Not Alone ko yana a takaici a wajen Mzunzu babban birnin yankin arewacin Malawi inda take ba da kulawa da taimako ga yara kusan 200 ƙungiyar kuma tana samar da mazauni ga marayu ko yaran da aka yi watsi da su wasunsu masu nakasa ne da kuma tsofaffi har ila yau tana ƙoƙarin buɗe kwalejin fasaha inda iyaye mata matasa za su ci gaba da karatunsu bayan kammala makarantar sakandare. We want uh, our children to go to college Muna son 'ya'yan musu je jama'a idan suna fuskantar kalubale wajen zuwa wasu jami'o'i saboda wata nakasa ko matsala. Muna gina musu kwalejin fasaha ta yadda za su iya koyan aikin hannu da zai taimaka musu su zama masu dogaro da kansu. Debra Magalasi, Maraini ya ce 'yar shekara 16 daga gundumar Inchew mai tazarar kilomita 500 daga cibiyar Yana. ta yi wata shida a cibiyar. There were some problems that I made that I have been meeting when I was Ta ce, akwai wasu matsaloli da na ci karo da su a lokacin da nake ƙauyenmu. Ba ni da kuɗin makaranta. Iyaye na san rasu, kakata ce kawai nake da ita. Only one person I have in my life is only my grandmama. Wasu mazauna garin Mzuzu da kewaye sun ce shirin na kungiyar yana yana tasiri sosai. We have seen that on forward. Muna ganin ci gaba saboda mun ga yaran suna koyan abubuwa. Ah, sun samu makaranta mai kyau. Waɗannan su ne abubuwan da muke amfana da su a nan. Uh, a halin yanzu, Kasar Malawi na ɗaya daga cikin kasashen yankin kudu da hamada Sahara da ke da mafi yawan adadin 'yan mata masu juna biyu, wato kashi 29 cikin 100 a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Rashin kulawar iyaye da tallafi na sa yara gararan ba a kan tituna. A cewar 'yan makaliya babbar darakta a ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta MHRRC da ke Malawi. Secondly, it is about parental, parental care. Ta ce, akwai wasu mutane da ke da 'ya'yan da basu damu da su ba abinda muke gani kenan iyaye maza da suka yi watsi da harkokin 'ya'yansu har ma da wasu iyaye mata da ke nuna basu damu da 'ya'yan ba fathers A cikin 'yan shekarun baya-bayan nan, kasar Malawi ta fitar da wasu dokoki don kare yara, ciki har da wani shiri na ƙasa da ta fitar a shekarar 2024 na kawo ƙarshen ɗabi'ar aurar da yara. Jami'an gwamnati sun ce sun kuma bullo da wani shirin horar da iyaye don faɗakar da su akan haƙoƙin yara. Maryam Dauda kenan da fasarar rahoton wakilin murya Amurka a Malawi, Bata Batada. wannan shirin dai na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so zuwa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirin mu na gaba. Baki mai yanka wuya. Assalamu alaikum. Shirinmu na wannan makon ya karbi bakuncin wani ɗan siyasa, tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya, kuma tsohon ɗan takarar gwamnan jihar Sokoto a arewacin Najeriya, Sanata Abubakar Umar Gada, wanda ya kawo mana ziyara a nan shalkwatar muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun tattauna da shi kan al'amura da dama, kama daga siyasar Amurka har ya zuwa sabon salon da siyasar Najeriya ke ƙoƙarin ɗauka. yayin da rahotanni ke bayyana cewa tuni aka soma fafutukar tunkarar babban zaben najeriya na shekara ta 2027 bayan da jam'iyyarsa ta sdp ta gudanar da wani taro da wasu gaggan 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban da suka hada har da tsohon gwamnan jihar kaduna nasiru el rufai wannan ba wani abu ne wanda yake bukatar da yin kula ta musamman ba face america wanda duke shugabanta ita america america ce duk wanda ke shugaban america america na nan america ce kamar abin da ake cewa soja kuma soja go barik remain sojoji su za su taho su tafi barik nan to america tana matsayin barkin soja ne duk za ka zo kai naka dan canza salo kaɗan amma ba za ka kauce daga abin da ƙasar ta yi ma kanta matsaya a kan shi ba sai dai a yi takwas kwari maka wannan ya yi wannan ya yi dan karfa wannan amma abin da muke iya gani ga alamomi shi zuwan wannan ah, mai yiwuwa wancan tsarin da aka saba da shi na galibi abin da amurka ta tashi akan shi akan shi take raye sannan ko democrat ne ko republican abubuwan duk mamancin dan juma da dan jumai amma a yanzu yadda hawan shi dokokin da ya samu hannu da kuma ainihin alkawarin da ya dauko zai yi kamun ya a rantsar da shi to mai yiwuwa akwai alamun za a yi canza salo mai nauyi ko mai zurfi Eh, daga abin da aka saba yi saboda abin da ya rage kawai lokaci muke jira mu ga me zai faru ya kake kallon dangantaka amurka da kuma kasashenmu na nahiyar afirka ah, da wannan sabon shugaba da aka samu musamman a daidai wannan lokaci da ya zama yanzu kasashenmu na nahiyar afirka sun zama wani bagire na kama in kama ga manyan kasashen duniya eh, ah, amurka amurka ce gaban ma shi wannan sabon shugaba da ya zo ya ce amurka first Ah, kullum ko mutum bai faɗa ko bai faɗa ba america first ne duk wanda ke mulkin amirka. amma wannan ya zo ya kara da tsananta cewa shi haka ɗin sai ya bayyanar da na haka ɗin ah, america ƙasa ce mai ƙoƙarin kare abin da take son ta kare ba wa ƙasa ce wadda take shirin ta taimaka ma kowa ba eh, saboda haka in kai ka kwaci kan ko kai hikima ta da za ka rayu daga murdiya irin tata wannan kai kai sa'a kuma shine ake bambancin wanda yake da capacity wanda bai da capacity don haka kana ganin babu wani abin da zai ci gaba a hulɗa ko dangantaka da kasashen afirka eh, wadan duk wanda shugabancin ƙasa shi zai nuna abin da ƙasa take iya samu daga hulɗa da kasashen duniya idan ka sa shugaba wanda yake da capacity kuma ya san abin da yake kuma ya san abin da abu ƙasar shi akan wahalar zama da turawa da kuma shugabanci irin nasu a haka zai samu shi ma ya kurda shiga ne kurda ne shiga ne ya fitar da al'umma shi daga wani kangi na rashin zama lafiya ko talauci ko lalacewa tattalin arziki ko wani abu kamar haka idan ka sa wanda wanda za a gaya mai kawai an duk abin da su tura su a gaya ma shi za ka yi shikenan eh, ba ma gidan jiya ba Eh, shi mutum eh, ya zama ya zama bala'i kenan domin ya zama wakili ga lalata al'amuran kasar shi bari mu koma najeriya an dumfari a babban zaben shekara ta 2027 kuma kamar yadda aka al'adanta a najeriya zaka ga da zara aka kammala zaɓe to hankali zai karkata a zaɓe na gaba me ake cikin zo a najeriya dangane da abin da ya shafi zaɓe na shekara ta 2027 na farko da mutu lamura nisa daga zaɓe gwamnati ta hau shekara ta guda ne saboda haka abin da kuka gani shine za ku taimaki mu 'yan siyasa sai muku bayanin abin da muka fahimta daga abin da kuka gani ne shine tambayar da muka yi don ku fahimtar da mu abin da kuka fahimta eh to saboda yanzu aka gama magana zabe yake ba amma ana cewa akwai rahoton da ke nuna cewa shi shugaban da ke kai maganar da ake yanzu ya kammala duk wani shiri da yake ganin zai yi domin zaben shekara ta 2027 a lokaci ɗaya kuma akwai wasu gaggan 'yan adawa su kuma waɗanda su ma suna nan yanzu sun fara har taruka da tun suna yi a ƙarƙashin ƙasa yanzu har ta bayyana suna yin taruka kuma distinguished senator kuma kace kuma ba maganar zaɓe ake ba eh Eh, in ka ce ba ba magana zaɓe ake ba tabbas ba magana zaɓe ake yanzu ba to amma yanzu misali ka ce wannan ya gama shirye-shiryen shi ce kenan ita tafiya ta siyasa kullum abu ne wanda yake dangantaka da da mulki ko ci gaba da mulki da kuma wanda yake son ya shigo ya karɓi mulki ko kuma ya tabbatar ba a shi mulki hannun shi ba hmm. wani abin da a mulki ya gada kenan ka gane hmm. daga ciki akwai zaɓe daga ciki akwai yin abu alkawalan da jama'a suka zaɓi mutum saboda shi mm. ka gane daga ciki akwai abubuwa masu nasaba da wa'in abubuwa kai tsaye ko kuma akai kai ce saboda haka in ba abu wanda yake kiri da kiri kace kaza ka gani kaza ne ba kuma yana da ilimin ko hurumin baka amsa wadda za ta amfane ka kaga ai ba zan iya ya mai baka abin da kake son ka ji ba ko kuma Eh, sai in ka Kara yin haske ga abin da kake son ka sani ban sani ba na yi daidai idan na ce kai dan jam'iyyar sdp ne kai daidai me hakan yake nufi shin jam'iyyar sdp tana zawarcin yan rufa'i ne ko kuwa yan rufa'i ne yake zawarcin jam'iyyar sdp a wannan kawance da ake ganin suna kokarin kulla a kwanan nan ni dai a sani har zuwa yau yan rufa'i dan apc ne shine ai shi yasa nace shin eh. SDP na zawarcin shi ne eh. ko ku a shi yake zawarcin shi guwa SDP a yan siyasa gabaki ɗaya suna kokarin hada kawunan su wuri guda su ga me wani tasiri za su iya kullawa don ceton kasar su ga halin da suke gani ya bukata kowa ya bada sadaukarwa don ceton kasa kenan an koyi darasi a akar da aka yi wadda ta hada eh, apc din eh. in na fahimce ka kenan irin wannan watakila za ku yi don ku tunkari gwamnatin apc da bola ahmed tinubu a zaɓe mai zuwa eh, ƙwarai ko 'yan siyasa tabbas za su ƙoƙarin haɗa kansu su gani cewa sun karɓi mulki ga zaɓe mai zuwa amma wani zai yi mamaki wannan haɗaka ta fito daga jam'iyyar sdp alhali ga wadda ake ganin ta zo ta biyu a zaɓe na shugaban kasa da wadda ta zo ta uku a zaben shugaban eh. kasa ya za ku yi da waɗannan kuna ganin kuna iya gamsar da su ku karkato su ganin cewa suna da ƙarfi watakila kamar yadda suka nuna a lokacin zaɓe. Eh, na farko dai a jam'iyyu suna nan wasu suna da lafiya wasu ba su da lafiya jam'iyyun da ba su da lafiya ba yadda za ka yi da su don ba za su iya kai ga muradin cin zaɓe ba ko tsayawa takara waɗanda suke da lafiya kuma shine 'yan siyasa za su zo su yi sahu su yi da'ira su cika wannan jam'iyyun da ke da lafiya kamar sdp su cika ta dai cikawa da ta dace da ta dace don me don ainihin yunkurin karɓar mulki amma kana ganin sdp na da karfin da za ta iya tunkari apc a halin yanzu ai mutane su ne jam'iyya ba suna ba saboda haka duk da al'umma suka taru suka ci muka musu matsaya suka yi su alƙibla ka gane to insha Allah duk inda suka zan su je za su je waɗannan jam'iyyun suna da manya-manyan 'yan siyasa kaga kamar Atiku Abubakar a PDP akwai Peter Obi a Labour Party eh. da dai sauran manya-manyan jigajigai a wasu jam'iyyu eh. ya za ku yi da waɗannan eh, duk da su suna da nasu interest ko kuma ai jam'iyyu ba su iya da sunan jam'iyya ba su iya tsina da komai abin da ke tsina na abu mutane da ke cikin jam'iyyun idan mutane suka yi kansu matsaya su zama abu guda ta hanyar da za su iya tasiri su kai ga muradinsu na mulki ko na siyasa ko na horadiya to wannan shi ne abin kula amma ba sunan jam'iyya ba ana jam'iyyu abin da bature ke kira platform ne na ainihin isar da gurin takara amma abinda mutane suka haɗa kansu suka yi haɗaka suka tsaya suka yi kansu alƙibla na cewa za su iya kawo guguwar canji to wannan shine abin kula ga masu mu ga garin wa 'yan siyasa ɗaya daga cikin abubuwan da ake la'akari da shi kowane lokaci shine a wato ana bugun gaba da wani ɗan takara da ake gani yana da muruwa yana da cika yana da bukata yana da duk abun da ake so da za a tunkari karfin musamman wanda ke kan gwamnati ko wani abu akwai wani da kake gani a jam'iyyar ka ta SDP da watakila ya mallaki waɗannan halayen da kuke ganin zai iya kwato gobe ba hannun kuturu ai abin da mutane nake son ka gane babu jam'iyya guda a hadun a najeriya da za ta iya karɓar mulki sai duk sun haɗu wuri guda masu saurare saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karashin tattaunawar yanzu a madadin bakon namu sanata abubakar umar gada da dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk sanyin na ke muku sallama daga Washington DC. To a gaida Murtala Faruk sanyin na kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe goma sha biyu ne da minti ishirin da bakwai na dare a nan Washington DC. Da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen baba, sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga gwamnatin Isra'ila da ta janye wata sabuwar dokar da ta kafa wadda ta haramta ayyukan cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai taimaka ma Falasinawa. Dokar ta fara aiki ne a wannan makon. Ina takaicin yanke wannan shawarar da aka yi kuma ina roƙon gwamnatin Isra'ila da ta janye ta Abin da Guterres ya rubuta kenan a wata wasiƙa a ranar Litinin ga jakadan isra'ila a majalisar ɗinkin duniya dani danan wadda muryar amurka ta samu kwafinta shugaban ukraine volodymyr zelensky ya umarci jami'an gwamnati da su yi bayani kan duk shirye-shiryen da amurka kan ɗauki nauyinsu waɗanda a yanzu aka dakatar da ɗaukar nauyinsu a ƙarƙashin gwamnatin shugaba donald trump waɗannan shirye-shiryen na harkokin jinƙai ne abinda zelensky ya faɗa kenan a jawabinsa a na kulle yomin jiya talata kusan dukkansu ba gudanar da su ta kafofin gwamnatin ukraine ana gudanar da su ne ta wasu kungiyoyi da dama a halin da ake ciki kuma nan da nan wani alkalin tarayya ya taka burki jiya talata ga wani sashi na umarnin da gwamnatin trump ta bayar na dakatar da yawancin kudaden da gwamnati ke kashewa bayan da aka shigar da wata kara a kotun tarayya da ke birnin washington dc to masu sauraro da haka ne ko muka kawo karshen wannan shiri namu yanzu a madadin ibrahim almasi garba da ya taya na gabatar da wannan shiri da kuma dadi balawe wanda ya shirya ya kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar nicholas ivanov Baba ya kuma kiri ne daga nan ga Washington DC nake muku sallama a huta lafiya sai wani jikon kuma. Salamu alaikum.